mutane ashirin ne cikin jirgin da ya haɗari yau a nan birnin eko mutanen ko sun hada da tunji ogun sanya femi agagu femi akin sanya akin akin tunde cijiyoka doro kin lamechi sauran ko sun hada da mrs eo alabi deji bennett deji falaye samson hassan olatunji okun sanya deji afalabi injiniya elaye soro felix ta toye kaftin yakubu fo lola fd ibrahim sai kuma masu yiwa fasinjojin jirgin hidima waɗanda suka hada da olabi da samson a bayanan da hukumomi suka fitar da yammacin yau dinnan sun ce mutane goma sha hudu ne suka rasu yayin da mutane shida suke raye wanda yanzu haka suna asibiti suna samun kulawa ta musamman ba shakka akwai dan tsohon shugaban kasa cewa lishegun obasanjo wanda aka ce yana cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya shi ma babban dan marigayin feye agagu yana cikin waɗanda suka tsira da ransu haka kuma matan marigayi mrs agagu ba ta mutu cikin wannan jirgin sabanin raɗin da ake yi shi dai wannan jirgin wanda ya faɗi da misalin karfe tara da rabi na safe mallakan kamfanin associated air ne kuma an yi hayarsa ne daga nan birnin iko zuwa akure inda za a binne gawan tsohon gwamnan jihar ta wando ciwole shigon agagu jirgin wanda ya faɗi a dabban man jiragen saman da ke wajen harabar tashin jirgin sama murtala bai wa na ƙasa rauni ba domin ko a fili ne ya faɗi sai dai yana faɗuwa ne ya kama da wuta haɗarin jirgin sama dai ba sabon abu bane a nan najeriya domin ko yau shekara ɗaya da watanni hudu kenan da jirgi mallakan kamfanin da na ya faɗi ko baya ga mutane 153 da ke cikinsa suka mutu hawa kuma ya murkushe wasu tara da ya tara a ƙasa kana ya lalata gida mai hawa biyu to ganin cewa ko kwanan nan an ce najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da ta cancanci abu a harkokin zirga-zirgar jiragen sama na duniya amma kuma hadari ake yi a kasar abinda tukur muhammed na kungiyar masu bada hayan jiragen sama ya ce duk da ke hadari daga allah ne amma hukumomi ma su binciki kansu ne ko na ce da shi ko me yake nufi abin da ya fi muhimmanci da hukumomin nan gaba daya su cire kunnan su cire idan su akan maganar neman kudi su sa ido akan safety na airline sannan su kuma iyalan executive su guji patronizing din ofishin minista su tsaya su kula da sana'o'insu wannan din talikin da ya ce ba zai faɗa mana sunansa ba ya ce yana tsaye sanda jirgin ya faɗi ya ga yadda jirgin ya faɗi ga bayanin da ya mani at saw when is was, the super dragon dragging. It was waving like this before the thing was going to that place. Then when we come out, so where to see where the thing is happening. That's why. Ni da na ga jirgin yayi kasa kasa ko da yake ban san kan jirgi ba amma ina ganin na san cewa akwai matsala ina tsaye ko sai na ji kara ko na sheka kusa da wurin sai na hango jirgin ne ya faɗi sai dai mai magana da yawon hukumar zirga-zirgar jiragen saman najeriya mr yakubu datti ya ce kawai yanzu ba san musabbin wannan hadarin ba ya ce ana ana gudanar da bincike kafin kuma in bar wannan haraban na ga jami'an tsaro da jami'an ba taimakon gaggawa na jihar lagos sun kwaye sauran tarkacen waɗanda ke cikin wannan jirgin yayin da aka wuce da akwatin marigayin kuma komai bai same shi ba